ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan abin da aka ambata na aiko da manzon Allah zuwa ga larabawa da waninsu falala ce daga Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama Allah ma'abocin kyautatawa ne mai girma yana daga cikin kyautatawarsa mai girma aiko manzo ga wannan al'umma gaba ɗaya yayin da Allah ya ambaci baiwar da ya yi ta aiko manzon Allah da saukar da alkur'ani sai ya ambaci halin da wasu daga cikin mabiya annabi Musa suka kasance a kai na bijirewa aiki da abin da yake cikin attaura domin ya tsoratar da wannan al'umma kada su kwaikwaye su ya ce